Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa VOH ne yake magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya. Muna kuma dauke da shirin na duniyar mu a yau. Bayan su kuma sai shirin na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma muna dauke da shirin na amsoshin fikihu. sai kuma shirin afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirye-shiryen namu na wannan safiyar waɗannan da yarar allah su ne shirin abubuwan da za mu kamo ku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu turare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamar, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su rahotanni daga najeriya na cewa 'yan bindiga sun kashe mutane tare da yin garkuwa da wasu akan hanyar abuja zuwa kaduna wasu alkalin masu yi nuna cewa kananan yara 77 ne suka yi shahada a hararen isra'ila a cikin wannan shekara a falasdino sabon babban sakataren kungiyar kasashen musulmi ya fara aikinsa a hukumance to yanzu kuma ga labaran da ke da ke. a jiya lahadi wasu masu satar jama'a sun kashe wani adadi na matafiya da kuma sace wasu akan hanyar da ke zuwa kaduna daga birnin abuja fadar mulkin tarayyar najeriya rahotanni sun ce 'yan bindigar da sun tara hanyar ne a ƙauyen katare da rana tsaka inda suka tsayar da motoci masu yawa kuma sa kwashe kusan sa'a guda suna cin karensu babu babbaka inda kuma sa kashe wasu daga cikin matafiyan sa kuma awon gaba da wasu wasu bayanai sun ce tsohon dan takarar gwamnan jihar zamfara alhaji sagir hamidu yana ɗaya daga cikin waɗanda 'yan bindiga suka harbe lahira a wurin hanyar abuja zuwa kaduna na daga cikin hanyoyin da 'yan bindiga masu satar jama'a suka fi addaba duk da irin kirarin da hukumomi suke yi na cewa an tabbatar da tsaro a kan wannan babbar hanya wadda ta hada abuja da jihohin arewa maso yammacin najeriya Ƙungiyar kare haƙƙin ƙananan yara ta duniya ta ce a cikin wannan shekara da muke ciki Isra'ila ta kashe ƙananan yara Falasɗinawa 77. Jaridar Gursal Arabi ta bayar da rahoton cewa Ƙungiyar kare haƙƙin ƙananan yara ta duniya ta bayar da rahoton cewa sojin Isra'ila sun harbe yara ƙanana 77 a farkon wannan shekara ya zuwa yanzu. 61 daga cikin su a yankin zirin Gaza, 16 kuma a yammacin gabar kogin Jordan da kuma a gabacin birnin Kudus. a cikin wata sanarwa wadda kungiyar ta fitar a ranar jiya lahadi ta ce tun daga shekara ta 2000 sojin yahudawan sahiyuniya sun kashe kananan yara falasinawa kusan 2,200 a cewar sanarwar jami'an tsaron yahudawan sahayuniya na amfani da karfi da gangan a cikin yanayi wanda bai dace da dokoki na ƙasa da ƙasa ba kuma yin amfani da karfi fiye da kima ya zama ruwan dare a wurin isra'ila tare da keta duk wani tsari na kariya wanda dokokin ƙasa da ƙasa suka shata sanarwar ta ce daga watan oktoban shekara ta 2015 zuwa oktoban 2021 ƙungiyar ta tattara bayanai waɗanda suka hada da hotunan bidiyo na kama ƙananan yara falasɗinawa 41 tare da tsare su a gidajen ƙasan isra'ila ƙungiyar ta ce isra'ila ita ce gwamnati ɗaya tilo a duniya wadda take gurfanar da ƙananan yara a kotunan soji sannan kuma a kowace shekara ana gurfanar da yara falasɗinawa 500 zuwa 700 a kotunan sojin isra'ila ta jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran sabon babban sakataren kungiyar kasashen musulmi dan kasar chadi ya fara aiki a ofishinsa a hukumance shafin yanar gizo na oic ya bayar da bayanin cewa hussein ibrahim taha ya fara aiki a matsayinsa na babban sakataren kungiyar kasashen musulmi a hukumance a zaman da kungiyar ta gudanar karo na 47 na majalisar ministocin Harkunyan wajen kasashen kungiyar kasashen musulmi wanda aka gudanar a birnin yamai na jamhuriyar niger aka ayyana shi a matsayin sabon sakatare janar na kungiyar an haifi hussein ibrahim taha a shekarar 1951 a birnin abshi na kasar chadi inda ya karatun firamare da sakandare a kasar ta chadi baya ga aikin jikadanci da mai ba da shawara an zaɓe shi a matsayin ministan harkokin waje da haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa na ƙasar chadi a shekara ta 2017 kuma an naɗa shi mai baiwa shugaban ƙasar chadi shawara a shekara ta 2019 sauran mukamman nasu ko sun haɗa da jakadan ƙasar chadi a ƙasashen faransa spain portugal girka da kuma vatican ya kuma kasance babban mai ba da shawara ga ofishin jakadancin ƙasar chadi a ƙasar saudiya sabon sakatare janar na kungiyar haɗin kan kasashen musulmi wanda ya kware a harsunan faransanci larabci da ingilishi ya karbi sabon mukamin nasa na sakatare janar kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ne a matsayin magajin yusuf bin ahmad al uthaymin iran ta bayar da kyautar kwafin ƙur'anai da kuma littattafai na addini ga makarantun musulmi na ƙasar uganda a yan zagayowar makon littattafai na ƙasar iran kasar ta taimaka ma makarantun addini na uganda da littattafai da suka shafi addini al'adu tarihi a matakai daban-daban na matasa da kuma kananan yara wanda aka bayar ga makarantun islamiyya da gaske littafan kuwa akwai mujalladai daban-daban wanda shahid mutahari ya rubuta akan al'amuran da suka shafi harkoki na zamantakewa tarbiyya da sauran ilmomi daban-daban duk wannan da yana daga cikin kyaututtuka na cibiyar al'adu da kuma yada ilmomin addinin musulunci ta kasar iran wanda take daukar nauyin bayarwa ga makarantu na kasashen ƙetare kasar iran dai tana da kyakkyawar alaka da kasar uganda ta fuskacin diplomasiyya kamar da kuma take da kyakkyawar alaka da bangarori daban-daban na mabiya addinin musulunci da suke kasar to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan To a gida Abdullahi Salihu Usman ka zana ɗauke da labaran duniyar. A yanzu kuma za mu kai ga taskar mota shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a su da kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamarin ta fuskoki daban-daban shirin namu na yau da Allah dai zai zama ci gaba ne dangane da bayanan da muka fara a cikin shirinmu da ya gabata akan batun komawar bangaren yarjejeniya kan shan irin na nukiliya kan teburin tattaunawa wanda zai gudana a ranar 29 ga wannan wata na nuwamba da muke ciki wannan dai shine abin da shirin namu zai dubi a kansa da kuma karasa bayanin da muka riga muka fara shirin da ya gabata da fatan masu ware za a biyo mu a hankali domin jin cikakken shirin ranar 29 ga wannan wata na nuwamba ce dai ranar komawa kan teburin tattaunawar nukiliya tsakanin iran daga kasashen da suka rattafa hannu akan wannan yarjejeniya wadda dukkanin bangarorin da suka rataba hannu a kanta suke kallon hakan a matsayin lamari mai matuƙar muhimmanci wanda zai iya kawo ƙarshen takaddamar da ake yi tun bayan ficewar amurka a cikin wannan yarjejeniya shekaru fiye da uku da suka gabata matakin na amurka dai ya gamu da kakkausar suka da allah wadai daga kasashe da dama da suka hada har da ƙawayenta na turai da kuma majalisar ɗinkin duniya amma duk da haka wannan bai hana shugaban amurka na lokacin donald trump yin gaban kansa wajen ficewa daga cikin wannan yarjejeniya ba a cikin 'yan kwanakin nan dai ana ta ruwa rana ta hanyoyi na diplomasiya domin ganin an samu daidaiton baki da haɗuwar ra'ayi da mahanga a tsakanin iran da kuma bangaren kasashen turai akan batun komawa teburin tattaunawa dangane da yarjejeniyar shirin iran na nukiliya wadda aka cimmawa a shekarun baya a zaman tattaunawar na birnin vienna wanda zai hada bangaren kasashen turan ne da kuma hukumar makamashin nukiliya ta duniya za a tattauna batutuwa daban-daban waɗanda suka shafi batun shirin irin na nukiliya da kuma abubuwan da aka cimmawa da kuma yadda za a aiwatar da abin da aka cimmawa a yarjejeniyar da ta gabata a nata bangaren kasar ta iran dai ta kafa sharaɗa dangane da yadda tattaunawar za ta kasance kuma abubuwan da za ta mayar da hankali a kan su matukar dai ana son tattaunawar ta yi armashi daga cikin abubuwan da iran ta kafa a matsayin sharaɗi shine ya ɗauke mata dukkanin takunkumai wanda gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora mata waɗanda suke da dangantaka da shirin ta na nukiliya wanda donald trump ya ɗora mata da kuma waɗanda aka sanya mata kafin wannan lokaci baya ga kuma iran ɗin ta buƙaci amurka ta dawo a cikin wannan yarjejeniya domin kuwa a halin yanzu amurka ba a bangare ce na wani yarjejeniya ba saboda haka ba ta da haƙƙin cewa upan dangane da abin da yarjejeniya ta kunsa sannan kuma wani batu wanda ƙasar iran din ta sanya shi a matsayin sharaɗi shine cewa amurka idan ta sake dawo a cikin wannan yarjejeniya to za ta amince da ka'idoji da kuma sharaɗa waɗanda za a gindaya mata da kuma ɗaukar alkawali cewa ba za ta sake fita daga cikin wannan yarjejeniya ba idan kuma ta fita to akwai abubuwa da za su biyo baya wanda dukkanin bangaren yarjejeniyar za su cimma matsaya a kansu a nata bangaren gwamnatin amurka a mataki na farko dai ta yi na'am da wannan matsaya da aka cimmawa a tsakanin ƙasar iran da kuma ƙasashen turai kan komawa kan teburin tattaunawa dangane da shirin iran din na makamashin nukiliya tun bayan da amurka ta fice daga cikin wannan yarjejeniya a ƙarƙashin shugabancin donald trump a shekara ta 2018 iran din ta baiwa sauran kasashen turai waɗanda suka rage a cikin wannan yarjejeniya wa'adi na cika alkawalan da suka ɗauka waɗanda suka riga suka rataba hannu a kan su a cikin wannan yarjejeniya kamar yadda dukkanin sauran ɓangaren yarjejeniyar suka rataba hannu a kan waɗannan alkawalla to sai dai bayan shuɗewar wani tsawon lokaci wanda iran din ta bayar da wa'adi ga kasashen turan kasashen turan ba su aiwatar da ko ɗaya daga cikin alkawalan da suka ɗaukarwa ƙasar ta iran ba daga kuwa har da buɗe hanyoyi na hada-hadar kudade na bankunan kasar iran da kuma sauran bankuna na kasashen yammacin duniya baya ga kuma bude hanyoyi na harkokin kasuwanci da cinikayya da dai sauran al'amura waɗanda aka cimma matsaya akan su a tsakanin iran din da kuma sauran bangarori na kasashen turai waɗanda suka rataba hannu akan wannan yarjejeniya saboda rashin cika alƙawla daga ɓangaren kasashen turan wannan ya sa iran din ta fara ɗaukar matakai ɗaya bayan ɗaya kamar yadda ta yi alkawali cewa matakar dai kasashen turai ba su cika alkawalin nasu ba to ita kuma za ta ɗauki wasu matakai dangane da abin da ya shafi yarjejeniyar da kuma aiki da ita iran ta ɗauki matakai kimanin guda biyar ɗaya bayan ɗaya da kuma dukkaninsu akwai tazara ta 'yan watanni a tsakanin matakan waɗannan matakai dai dukkaninsu matakai ne na jingina wasu ɓangarori na yarjejeniyar ta nukiliya inda iran din takan yi gaban kanta wajen aiwatar da abin da take ganin cewa shine maslaha gare ta da kuma shirin nata da kuma al'ummar kasarta baya ga kuma iran ta ɗauki wasu matakan waɗanda suka hada da ƙara yawan sinadarin uranium wanda take tacewa wanda ya kai zuwa kashi 20 cikin 100 wanda a bisa yarjejeniyar nukiliya da aka cimmawa iranium wanda iran za ta tace ba zai wuce kashi 5 cikin 100 ba da amma kama rashin cika alkawalla daga bangaren kasashen turai din iran din ta mayar da shirin ta ya koma na tace sinadarin uranium zuwa kashe 20 cikin 100 wanda kuma shine abin da kasashen yammacin turai suke ji tsoron cewa iran din za ta yin amfani da hakan wajen kera makaman kare dangi a lokacin da iran ta fara aiwatar da wannan shiri ya dauke kankanin lokaci ne fiye da yadda hukumar makamashin nukiliya ta duniya da ma sauran kasashen turan suka yi tsammani domin kuwa sun ɗauka cewa iran ɗin za ta ɗauki tsawon watanni kafin ta kai ga matsayin tace sinadarin uranium kashe 20 cikin 100 wanda kuma a cikin 'yan makonni ta kai ga wannan mataki bayan da iran ta kai ga matakin kashe 20 cikin 100 na sinadarin uranium da ke dacewa ta kuma sanar da cewa bisa la'akari da bukatar da take da ita na sinadarin uranium ta ce domin gudanar da wasu ayyuka na musamman musamman a ɓangaren ayyuka na kiwon lafiya da kuma ayyuka da suka shafi makamashi da kuma karfin wutar lantarki wannan ya sanya dole ta ƙara yawan sinadarin uranium din nata zuwa kashi 60 cikin 100 wanda kuma a cikin 'yan watanni kaɗan bayan haka uranium da iran take tashewa ya kai kashi 60 cikin 100 wanda kuma ta bayyana cewa idan tana bukata a cikin kankanin lokaci ma za ta iya kai shi kashi 90 cikin 100 baya ga haka kuma wani matakin wanda iran ta ɗauka shine hana jami'an hukumar makamashin nukiliya ta duniya sanya ido a wuraren da take gudanar da ayyukanta na makamashin nukiliya musamman ma manyan cibiyoyinta na bushahar da kuma fardo waɗanda su ne manyan cibiyoyin da iran ɗin take gudanar da ayyuka na musamman ta fuskatin tace sinadarin uranium to dukkanin waɗannan abubuwa da matakai da ƙasar ta iran ta ta ɗauka ɗaya bayan ɗaya suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake ganin cewa sun tilasta kasashen yammacin turan amincewa da a sake komawa kan teburin tattaunawa tare da kasar iran din da kuma yin dubi a kan sharaɗin da ta gindaya amurka dai tana ƙoƙarin ganin cewa ta yi amfani da wasu hanyoyi na yin matsin lamba a kan ƙasashen turai musamman ma irin su burtaniya da faransa da kuma jamus da kuma ita kanta hukumar makamashin nukiliya ta duniya domin samun wata dama wadda za ta kange iran daga ɗora mata sharɗan da ta ayyana tun daga farko wanda amurka tana son a canma wannan yarjejeniya tare da iran to amma ba tare da iran ta samu gagarumar nasarar da take bukata a wannan yarjejeniya ba a nasu ɓangaren kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya musamman ma na yankin tekun fasha waɗanda wasu daga cikinsu sun kashe biliyoyin daloli domin ganin cewa sun kawo cikas da tarniki dangane da batun shirin iran ɗin na makamashin nukiliya da kuma sanya amurka ta ci gaba da ɗorawa iran takunkumai domin karya tattalin arzikinta suna a cikin wani yanayi na zaman ɗarɗar domin rashin sanin abin da zai faru a tattaunawar da za a gudanar a ƙarshen wannan wata na nuwamba da muke ciki baya ga haka kuma wasu daga cikin kasashen yankin na tekun fasha waɗanda suke da kyakkyawar alaka da ƙasar ta iran sun bayyana gamsuwarsu da yadda wannan tattaunawa za ta gudana da kuma irin shirye da ake yi a kanta musamman ma dai ƙasar qatar wadda ta kirayi sauran ƙasashen larabawa da su bayar da haɗin kai da goyon baya domin ganin cewa wannan tattaunawa akan batun shirin iran na makamashin nukiliya tsakaninta da ƙasashen turai da kuma rasha gami da china da majalisar ɗinkin duniya da hukumar makamashin nukiliya ta duniya ta samu cimma nasara domin kuwa a cewar gwamnatin kasar qatar matakar dai aka samu nasara a wannan tattaunawa da fahimtar juna a tsakanin iran da kuma waɗannan bangarori to hakan ba zai takaita ga ƙasar ta iran ba kawai zai zama nasara ce ga dukkanin ƙasashen yankin domin kuwa hakan zai taimaka wajen samun fahimtar juna da kuma kawo ƙarshen ɗarɗar da wasu ƙasashe suke yi dangane da shirin iran na makamashin nukiliya domin kuwa hakan zai bayar da dama ga hukumar makamashin nukiliya ta IEA e da sanya ido a bisa wannan yarjejeniya akan dukkanin shirye-shiryen na iran na makamashin nukiliya da take gudanarwa a cibiyoyinta masana kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa dai suna ganin cewa ƙasashe biyu wato rasha da china waɗanda su ne manyan ƙawayen iran matsayarsu a kan wannan batu ba ta canja ba inda tun daga farko dai matsayarsu ita ce kin amincewa da wani mataki da amurka da sauran ƙasashen turai za su ɗauka na wa wannan yarjejeniya ko kuma yin watsi da wani bangaren ta ko kuma kinyan aiki da wasu alƙawla da aka rataba hannu akan su a cikin yarjejeniyar wannan matsaya ta rasha da china ta sanya kasashen turan sun kasa cin makomi dangane da wannan yarjejeniya bayan da ta kama hanyar taɓarɓarewa duk da ƙoƙarin da suka yi ta yi na ɗora alhakin hakan akan ƙasar ta iran ta hanyoyi da dama amma hakan bai yi nasara ba musamman ma a majalisar ɗinkin duniya kasantuwar cewa rasha da china suna da hakkin hawa kujerar naki wanda zai hana wucewar duk wani kuduri da kasashen turai za su iya gabatarwa a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya dangane da shirin iran ɗin da kuma ɗaukar mataki a kanta wanda zai halasta sabbin takunkumai a kanta. To jama'a masu saurare don ne maka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai a saduwa ta gaba da da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokaci mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan tokar da a yi sare ga shirin na muryoyin ku masu saurare. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan rediyo BOH ta era Gana na ku Siraju Abdullahi daga nan ga kasar Gambia. To yau zan ba da tsokaci na kwance zan yi tsokaci na a kai da tsaro da kuma yadda ake taima yan uwanmu kisa gilla. Mafi akasari musamman dai Najeriya amma ita ma Nijar tana so ta yi ƙaurin suna fice da haka wannan abu ba za mu ce laihin manya ba ne ba za mu ce laihin wani ba ne eh waɗanda dai suke irin wannan ta'asa allah baraka wa ta'ala ya tuni su kuma in masu shirewa ne allah shiryar da su sashen hausa na radio voh hausa ta hiran kuna tare da alkasum daga nan agadas jamhuriyar nijar yau a yau za ni ra'ayi ra'ayina saman wannan e sojawa na kasashen turawa wanda suke a zamani a cikin yankunan mu ba tare da eh, sha'awar talakawa ba ko kuma mafi yawa talakawa ba su aminta da wannan sojawa ba saboda mu mun san da cewa a wannan yaƙi da ake yi tare da 'yan eh, ta'adda babu wata ɗan ta'adda wanda wuce ƙasashe na turawa ko kuma ƙasar faransa a yadda za a diba a gani yadda makamman suke yawo da yadda 'yan ta'addan suke samun makamai cikin sauƙi ba yiwuwa a ce wannan makamai suna samun cikin sauki ba tare da ɗarmin gindin mahukumomi na ƙasashe na duniya daban-daban kamar ƙasa faransa da ƙasashenmu wa'ansu shugabannin azzalumai ne ba mutanen kirki ba ne sai ka gani suna aiki da abin da ƙasashen turawa suke bukata ko kuma ƙasar faransa mu wanga soja da suke cikin yankunan mu ba mu son su yau ba mu san su gobe a ba sojawan mu na ƙasashen mu sun isa su kare mu cikin Allah kare mu Allah taimake su su sun isa su kare ƙasashen mu cikin wanga fitar fitina fitina da yake ciki a cikin tarihi fa ba wa ƙasa wani sojin wata ƙasa a ce shi za ya ma maganin ta'addanci cikin ƙasar ka sai dai ya kama ma amma mafi yawan yakin kai da sojojin ƙasashen su kamata su yi mafi girin shayin yakin kuma kamar yadda ƙasar mali ce ta yi kenan burkina faso ba mu ga laifin ba don sun medo eh, sojawan ƙasar faransa cikin eh, ƙasar su ku biyo kuna tare da alkasum daga nan agadas tashi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh gidan rediyo boh hausa mai magana sahabi ba ida likita da kwarnak a jihar marada a jamhuriyar nijar eh a wannan karin zamu yi tsokaci ne kuma da jinjina da ban girma ga kasashenmu na afirka wanda suka fara tashi tsaye dan neman yancin su bari ma abin abin a yaba masa ne da mu ma kasashenmu na jamhuriyar nijar da sauransu za su tashi tsaye tsayin daka su kai cewa lalle lalle wannan turan mulkin mallakan sun bar mu na kasashenmu da ina ga hakan da ya haifa mana da ido ganin cewa ita wannan jarabar big france game ita kullum ba ta neman kowace ƙasa da ta yi mulkin mallaka ta saki mutanen ta saki kowa ta saka mutane mara su yi abu da suka dama amma ban da ƙasashen da france ta yi rinu ta wannan france ba ta ƙaunar kowa da cigaba in ba ita ma lallai ni ina jinjina musu sosai na fatan kuma allah ubangiji mu ma ya ba mu ƙwarin gwiwa da kuma tunanin yin nasara akan wannan baka ƙasar ta faransa domin samun yancin kanmu na dindindin har abada fatan za a huta lahiya mai magana su haibawa ila duk da daga farnaka jihar Bada jamhuriyar salamu alaikum. Tukar da a shafi sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba gare ka. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu bh hausa sunana abdulaziz kureji daga birnin da magaram ta jamhuriyar niger to a gaskiya muna jin daɗi bisa damar da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu akan ra'ayi daban-daban to ni da yau shine ra'ayi na akan shugaban ƙasa muhammadu bazum president de la republic ya kamata ya diba halin da talakawa ƙasar shi suke ciki ku diba ku gani bisa kan fannin tsaro gashi abinci ya yi tsada ga gashi kuma munafukai azzalumai suna daɗa kutsawa cikin waga ƙasar tamu mene ne kamata a yi ya kamata a ce a ji tsoron allah alƙawalin da aka ɗauka a cika shi shugaba bazo kuma malumanmu ina kira da babban murya ku tashi da addu'a talakawa uwayen yara mu tashi da addu'a Allah ubangiji ya kare mu da dukkan wani azzalumin da zai shigo cikin kasashen mu na Afirka dan ya ga cewar ya mana walakanci ya tozartar da mu sai dai shi Allah ubangiji ya tozarta shi sunana Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Niger assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon jamhuriyar musulunci na kuna kullum mustapha muhammadu kadangare dan asalin garin katagirin kantu jihar tawo jamhuriyar niger ina muku barka da warhaka ra'ayina a yau bisa ga eh, makamman yaƙi ne da shugaban ƙasarmu muhammad bazum zai saye yaƙi na farko wanda ya kamata shi ya yaƙi barayin cikin gida waɗanda suka sace kuɗaɗen makamai waɗanda aka sace na kwanakin baya su kaɗai sun isa idan aka yaƙo su sun isa yakin 'yan ta'addar ƙasar Nijar ba sai ya so jiragen yaƙi ba ya yaƙi ɓarayin cikin gida sa'annan ya so jiragen yaƙi in ƙara za ya ƙara assalamu alaikum a tashi lafiya. radio voa tehran kuna tare da shi ta tayar daga nan agadasa jamhuriyar niger ra'ayina yau na yau ni akan sojoji na kasashen waje ko in ce sojoji musamman na faransa da ke cikin kasashen mu na afirik to gaskiya mu abin da zamu ce ba mu ga amfanin su ba ba mu ga aikin da suke yi ba ba mu ga ranar su ba ma za a ci gaba da saboda yanzu gashi na akwai sojoji na faransa amma kullum a yankin afirik za ka ji an ce nan wajen an kai hari hari nan wajen an kai hari nan an kai hari amma duk harin nan da ake ta kaiwa ba mu ji an ce ba ga sojojin faransa can suna fafata da 'yan ta'adda ko kuma ga sojojin faransa can sun kashe 'yan ta'adda da dama sai dai halar kawai dai mu da kawai sojamu ne da dai afirka din da suke ta yakin su dai da 'yan ta'adda suna kashe 'yan ta'adda amma ba mu taba ji an ce ga gungun sojawan faransa can ga sun kashe 'yan ta'adda ko kuma ga su suna ba ta kashi ko suna gwabza yaki tsakanin su ba a taba yi ba mu ba mu taba jin su ba ko kuma a ce ga sojawan faransa can sun ta gahi suna za an kashe su ko sun yi wani nasara duka ba a taba samu ba. Assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Siraja Haruna wanda aka sani da litora da magaram jamhuriyar Nijar. Eh dangance da ra'ayina na yau dangance da sojojin Faransa wanda suka zo Burkina Faso wanda aka hana su shigowa wannan sai mu ce yayi daidai. Dan saboda gaskiya wannan sojoji na Faransa su duk burin su shigo wannan kasashen namu don su cutar da mu to wannan yayi daidai da suka hana su kuma kasan mu Nijar ta ba su dama su su shigo wannan kasa ta mu ta Nijar ba mu san abin da za su shiga su yi ba to gaskiya wannan kuma mun yi tir da Allah wadda da mahakunta na Nijar da suke barin wannan sojoji suna shigowa suna cutan mu dan saboda su abun bai shahe su ba talakawa ne abun yake shafa ba a san iya abun da suka zo da shi cikin irin wannan motoci su mu dai Allah ka kare mu su Allah ka mana maganin abun na Saraji Haruna wanda aka san da Lesoro Adamu Garin Jamhuriyar Nijar To Marilla, da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake hada mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na shirin ke cewa da ku a kasance lafiya Dokar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin fikiho. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muke amsa muku tambayoyi da suka shafi fikihu kuma ku kuke turo mana da waɗannan tambayoyi sai mu yi ƙoƙari mu tsamo muku tambayoyin da ko kuma amsoshin da suka dace da waɗannan tambayoyi naku to domin kada mu ɓata lokaci da yawa bari mu gani mun zaɓo wasu tambayoyi kamar guda uku waɗanda muke ganin insha Allahu za mu amsa muku bisa tambayan da kuka yi to shi wannan bawan Allah abin da yake cewa dangane da abin da ya shafi sallah ne ice idan mutum a lokacin da zai yi sallah sai ya kasance babu wasu lokuta ko kuma ba lokaci isasshe sannan kuma gashi bai san ina ce ma kibla ɗin alƙibla ba to ya zai to wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci domin za ta iya bujirwa da mutum a kowane lokaci to dangane da al'amura dai na sallah yana da muhimmanci duk wani musulmi ya san cewa babu wani abu da zai baka uzuri ka jinkirta sallah ta zama kaza'i wato ta zama ramako ba a so ko menene kowane al'amari ne a cikin wannan rayuwa ya shagaltar da mutum ko ya hana masa yin sallah akan lokaci to saboda haka tun da dai ba a so a ce lokaci ya fita ba kai sallah ba sallanka ta koma ta zama ƙaza'i wato ta zama ramuwa to ashe kenan don ka kasa gano alƙibla ba yana nufin shikenan sai ka zauna har sai ka wato lokaci ya shige shikenan kuma ka kasance ba ka iya yin sallah din akan wannan lokaci ba a abin da ya kamata ka yi ta binciken alƙibla din nan tambaya za ka yi ka tambaya ko kai ne za ka yi wani kokarin ka gano ina ne kibla ko da kuwa alkiblar nan in daga ƙarshe ka gano ta miƙidarin lokacin da ya saurar wa mutum na yayi sallah zai kasance ne kurin ya yi takabiratul ihram ya shiga cikin sallah ɗin sannan yana, ya shiga cikin sallah ɗin ya so sai ya kasance lokacin ya fita amma dai lokacin ya fita yana cikin sallah ɗin to ko da za a kai ga wani lokacin to ya tsaya ya ta bincike ya gano ina alkibla ɗin take to in ya gano alkibla ko kuma ma bai gano ta ba amma dai ya karkata gurin da ake tsammanin lalle alkibla din tana kusa da inda ya fara sallah din wannan shine babban al'amari dangane da abin da ya shafi alkibla domin gaskiya yin sallah ba tare da alkibla an tabbatar da nan ba to wannan al'amari yana da matsala sosai to kuma da yake musulunci yana da tsari in ka wahala ka tambaya ka bincika baka gano alkibla din nan ba sai kuma ga lokaci zai fita to kuma wannan lokacin kurin gurin da kake tsammanin watakila nan ne to sai ka fuskance shi sai ka fara sallanka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah wannan amma bisa uzuri na cewa ka fa yi kokarin gano alƙibla nan ba gano baka tabbatar da ina ne ba sannan ga kuma lokaci yana neman fita saboda haka za ka iya yin wannan wannan a takaice tambayar da shi wani ba Allah ya kawo to wannan amsa ɗin kenan a dunkule insha Allahu to shi kuma wannan tambaya ɗin take cewa dangane da abin da ake kira da sunan wani abu na haƙul mara menene haƙul mara haƙul mara shine haƙƙi na mai wucewa me ake nufi da haƙƙi na mai wucewa musamman a mu a ƙauyuka a mu za ga cewa mutum ya zo shigewa ta kusa da wata bishiya bishiyar nan ta dabino ce ko kuma ta mangwara ce wata bishiya dai wacce take akwai 'ya'yan marmari a kai kuma lokaci ya yi ga 'ya'yan marmarin nan sun nuna to in ya zo shigewa ta gurin to yana da wasu haƙƙi da ake cewa haƙƙul mara wato haƙƙi na mai shigewa kenan to yaya wannan haƙƙi yake na mai shigewa a bisa al'amura na fiƙihu to shi wannan da yake tambaya mun tabbatar cewa la'alla mutum ne mazaunin wasu gurare wanda yake a gurin akwai irin waɗannan bishiyoyi na mangoro bai yi dai bayani mai nisa ba cewa wani irin bishiya ce a gurin amma dai tunda yake tambaya menene haƙul mara to ga ma'anarsa kenan haƙƙi ne na wanda ya zo yana shige wa ta wani guri da akwai bishiyoyi masu 'ya'yan marmari a kansu ko dabino ko goba ko mangoro ko lemo ko dai mara wani iri ne ko ayaba da sauransu in ka zo shigewa to akwai wani haƙƙi wanda za ka iya kasancewa haƙƙinka ne to ya yake haƙƙin to sai ake bayani malamai da dama abinda suke cewa shine mutum zai iya cin wannan 'ya'yan marmari ɗin da ya zo shigewa to haƙƙi ne nasa ka zo shigewa ta kusa da wata bishiya wacce akwai mangwaro a kai ko akwai wani 'ya'yan itace a kai to haƙƙi ɗin na mai shigewa shine za ka iya cin wannan abu amma bisa sharuɗa ba ba haka kurin wai an ci za ka iya ci ka din fara abubuwan mutane ba a'a akwai sharuɗa sharuɗa ɗin suna tattare da cewa bisa ainihin wani ihtiyati da mutum zai yi na wajibi ya tabbatar da cewa mai wannan bishiyar ba ya hana ci ba in ka san ka tabbatar kana da yaƙini ya hana dukkan wani mutum ya ci masa wannan 'ya'yan marmari na bishiyar sa tofa bai kamata ka ci ba wannan haƙƙi babu shi in dai kana da yaƙinin ya hana amma ba ka da yaƙinin bai hana ba to kana da haƙƙi za ka iya ci sannan wannan abu da za ka iya kasancewa ya zamana ka taho shigewa ne kurin sai ka katsin kayi cewa a ai ga bishiyar mangoro a nan a ai ga bishiyar dabino a nan bari in ɗauka ɗanci ba wai ka nuko gari ne daga gidanka ka san guri kaza akwai bishiya ta 'ya'yan marmari kace kai bari je gurin can akwai 'ya'yan marmari bari je in ci a wannan baka da haƙƙin na mai shigewa a sai dai in shigewa ka zo yi ba tare ma da ka san akwai wannan bishiya a gurin ba sai karo kurin sai ka ganta a gabanka to wannan kai ne mai haƙƙi na ainihin cin wannan abu wanda yake kuma na gaba ka tabbatar cewa cin wannan abu da za ka yi ba zai kawo wani abu na nakasu ga ita bishiyar ba kamar wani su ta ɗaukan wani abu suna jifan bishiyar suna jifa a'a ba irin wannan gurin abu ne a sauƙaƙe za ka iya ɗauka ka ci ba tare da ka kawo wasu abubuwa da za ka cutar da bishiyar ba ko kuma ka cutar da 'ya'yan marmarin da ke kai ba za ka yi wannan ba sannan idan ka ɗauki abin da za ka ci mangwara ne dabino ne ka ci a gurin ne kurin ka bar shi ba a yarda ka tafi da shi gida ko ka sa aljihunka ka tafi kana ci a hanya ba a nan gurin za ka ci in ka ci ka ji ka ƙoshi shi kenan sai ka kama hanya ka bar sauran a gurin ba a kar ka ɗauka ka tafi da shi wannan shi ne ko kuma suna daga cikin abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci sannan idan gurin ya zama bishiyar akan hanya take in a cikin lambu ne wanda akwai katanga an katange to fakar ka haura ka shiga ciki a haura ka shiga ciki ka ɗauko to shi kuma ya fita daga haƙƙi ba haƙƙi ne na mai shigewa ba sai ka bar abin mutane ka shige kar ka shiga ciki to waɗannan a takaice suna daga cikin haƙoƙi waɗanda za a iya bayyana su da haƙƙul mara ga wanda yi wannan tambaya mai ake nufi da haƙƙul mara to wannan shine haƙƙi na wanda yake ainihin shigewa to Um, to da yake mun ce tambayoyi uku za mu amsa to wannan tambayar a gurguje tun da lokaci na nuna mana cewa ya kusa shi tambaya yake na cewa ni ne na samu wasu abubuwa waɗanda wani ya bari amma wannan a wani guri ne wanda muka zo muka tarar ya bar su kuma ya daɗe da barinsu za mu yi amfani da waɗannan? Ah, to wannan tambaya in wani ya zo ya guri ya bar wani abu nasa kamar misali a ce ko irin ɗalibai a hostel ko kuma a wani guri mutum ya bar kayansa ko a wani gida misali gidan haya ya zo ya tafi sai ya bar wasu ɓangare na kayansa ko wani guri dai to irin wannan kayan yin amfani da su fi sabilillahi abu ne wanda yake sai dai idan mutum ya tabbatar da shi wanda ya bar su din ya bar su ne domin a yi amfani da su amma in babu wannan yaƙinin cewa ya bar su ne don wani ya yi amfani da su to wannan mutum bai inganta ya ɗauki wannan abin da ya tarar ɗin ya ce zai amfani da shi ba sai dai ya ɗauka da nufin ya je ya nemo mai shi ya kai masa abinsa amma ba da niyyar ya amfani da su akan kansa ba saboda haka sai ya ta bincike ya ta tambaya ya nemo waye mamallakin wannan abu da aka bari sai ya ba shi abinsa idan kuma ya yi ƙoƙari ya yi dukkan hanya da zai bi ya samo mai shi bai samu ba to abin da ya cancanta a nan shine sai ya yi sadaka da wannan abun ko kuma ƙimar wannan abun ya yi sadaka da wannan da sunan wancan mai wanda yake mamallakin abu amma ba haka kurin dan wani ya bar abu ba ka da yakinin ya bar shi ne da gangan domin mutane su amfani da shi haka kurin ka dauka kai masa amfani da shi a bai inganta ba a cikin al'amura na fikihu wanda muke amfani da shi wajen aiwatar da ibadunmu na yau da gobe to a takaice waɗannan dai su ne tambayoyin da kuka ainihin rubutu mu kuma daidai gwargwado waɗannan su ne amsoshin to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad Shirin amsoshin fikihu kenan to yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masaurare Assalamu alaikum barkanku da haka. barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau shan da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma su daga cikin kasashen nahiyar shirin namu na yau da da allah zai dube ne akan batun shirye-shiryen gudanar da zabuka a kasar libya wanda zuwa yanzu kimanin 'yan takara na shugaban kasa mutane talatin ne suka mika sunayensu inda babban abin da ya fi daukar hankali dangane da wannan batu da shine rijistar tsayawa takara da saiful islam gaddafi ya yi dan tsohon shugaban kasar ta libya za mu yi dubi akan wannan batu musamman ma dai abin da ya shafi saiful islam gaddafi da kuma sake bayyanarsa a fagen siyasar kasar libya da kuma yadda ake kallon lamarin a siyasance da fatan masu saurari za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin wanda ne abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan gabatar da yaddar allah saiful islam gaddafi wanda dan marigayi kanal gaddafi ne ya yi rijistawa takarar shugabancin kasar libya a zaben da za a gudanar a kasar a cikin watan disamba mai zuwa kamar yadda hukumar zaɓe ta kasar libya ta shaida a cikin wata sanarwa saiful islam ya mika takardar rijistar takararsa ta neman shugabancin kasar libya ne zuwa ga hukumar zaɓe a birnin sabha hukumar zaɓen ta ce saiful islam ya cika dukkanin sharuɗa da ka'idoji da ake bukata sannan kuma an bashi katin jefa ƙuri'a wannan dai shine karan farko da za a gudanar da zaben shugaban kasa a matakin gama gari a kasar libya a ranar 24 ga watan disamba mai kamawa bayan majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakanin ɓangaren da ba su ga maciji da juna a ƙasar kuma suke yaƙi da makamai a tsakanin su a shekarar 2017 ne dai aka saki saiful islam gaddafi bayan ya kwashe shekaru shida a tsare kamun da aka yi masa a kudancin libya a watan nuwamban shekara ta 2011 bayan kwashe watanni uku yana ɓoye da kuma kisan mahaifinsa hakan ya kawo ƙarshen hasashen da aka yi na cewa shine zai gaji mahaifinsa ma'amar gaddafi duk da cewa dai bai rike wani mukami ba a gwamnatance a ƙasar libya amma ana yi masa kallon mutum mai ƙarfin faɗa a ji a gwamnatin mahaifinsa wanda ya jagoranci ƙasar tun shekara ta 1969 kuma shine ake kyautar san cewa zai gaji mahaifin nasa a lokacin yana raye sai dai bayan sauran iyalan gidansu sun bar kasar ko an kashe su saifullah islam gaddafi ya kwashe shekaru shida a birnin zantan inda wata kotu a birnin tripoli ta yanke hukuncin kisa a kansa a shekarar 2011 ne dai kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wato icc ta ayyana neman saruwa jallo saboda zarginsa da aikata laifin cin zarafin dan adam da kuma kisan masu zanga-zanga a matsayinsa na shugaban gidauniyar iyalan gaddafi an zarge shi da karkata kudaden asusun hukumar zuwa aljihunsa sai dai ya musanta waɗannan zarge-zarge saiful islam na da makudan kudade wanda ya yi amfani da su wajen gina dangantaka tsakaninsa da kasashen yammacin duniya an haifi sifil islam gaddafi a shekara ta 1972 kuma ya taka muhimmin rawa wajen kyautata dangantaka tsakanin libya da kasashen yammacin duniya tsakanin shekarun 2000 zuwa 2011 lokacin da aka yi wa mahaifinsa bore a matsayinsa na shugaban gidauniyar iyalan gidan gaddafi an yi zargin kashe biliyon daloli a cikin wannan gidauniya karkashinsa duk da cewa dai ya musanta hakan ya taka rawa a tattaunawa sulhu da aka yi wacce ta sanya mahaifinsa ya watsi da shirin sa na makaman nukiliya hakanan kuma daga baya ya taimaka matuƙa wajen shiga tsakani domin sakin wasu likitoci 'yan kasar bulgaria su shida waɗanda aka zargi su da yaɗa cuta mai kare garkuwar jiki ga wasu yara a asibitin kasar libya ya kuma taimaka wajen can mai yarjejeniya ta biyan diya ga iyalan waɗanda aka kashe a harin bam ɗin lokabi a shekara ta 1988 da kuma harin da aka kai a wani gidan rawa a birnin berlin a shekara ta 1986 da kuma wani harin jirgin sama na uta flight 772 wanda ya ritsa da wasu mutane a shekarar 1989 haka zalika saiful islam yana cikin tattaunawa mai cike da sarkakiya wadda ta haifar da sakin wanda ake zargi da cewa shine wanda ya kai harin bam na lukabi abdulbasid almagrahi a shekara ta 2009 bayan can waɗannan yarjejeniyoyi duniya ta ɗage wa ƙasar libya takunkumai da aka ɗora mata a ɓangaren tattalin arziki da siyasa inda ƙasar ta samu wani ga garamin sauyi a wancan lokaci libya ta fara harkokin fitar da manta ta kuma amince ta takaita tururuwar 'yanci rani da suke bi ta hanyar ƙasar libya zuwa ƙasashen nahiyar turai saiful islam gaddafi yana da gida a birnin london na ƙasar birtaniya kuma yana da alaƙa da manya-manyan 'yan siyasa na birtaniya da gidan sarautar ƙasar sau biyu yana ganawa da duke of york ganawar farko a fadar buckingham ta biyu kuma a birnin tripoli na ƙasar ta libya ya yi fice wajen kiwon kuraye kuma yana son yin farauta wani abu da larabawa suke da matuƙar sha'awa kuma yana guda yin zane-zane na fenti saiful islamu gaddafi ya sha musanta cewa yana neman gadar mahaifinsa yana mai cewa mulki ba kamar gona ba ce da ake gada ya yi kira da a samu sauyi na hakika a fagen siyasar kasar libya wanda kasashen turai da dama suka yi lale marhabin da matsayar saiful islam daga cikowa har da gwamnatin kasar birtaniya amma lokacin da aka bayar da rahoto na cewa akwai hannunsa wajen musgunawa masu zanga-zanga. Daraktan London School of Economics Howard Davis ya sauka daga kan mukaminsa bayan ya sha suka kan karbar kyauta daga da Disciple Islam Gaddafi ke shugabanta. Hakanan kuma wannan batu da aka tayar ya taɓo batun digiransa na uku daga jami'ar London School of Economics. An jami'ar London da ta gudanar da bincike akan sai hancin kudin digirin digirgiyar na Saiful Islam Gaddafi. a yayin da ake zargin cewa ya saci bayanan ne sai dai jami'ar ta ƙi gudanar da bincike akan wannan batu tana mai cewa ya bayyana dukkanin bayanan da ya samo ne daga wasu wurare an kama sifil islam gaddafi a ranar tara ga watan nuwamban shekara ta sha ɗaya wata ɗaya bayan da dakarun 'yan tawaye da suke samun goyon baya da taimako daga kasashen turai musamman amurka da burtaniya da kuma faransa suka halaka mahaifinsa ma'amar gaddafi a birnin sirt 'yan tawayen sun yi ikirarin kama shi a watan agustan shekara ta 2011 lokacin da suke matsawa zuwa birnin tripoli amma daga bisani ya fito a wajen wani otal wanda yake babban birnin kasar yana gaisawa da dandazon magoya bayansa daga nan kuma ba a sake ganin shi ba 'yan tawayen da suka kama shi a zantan suna so a yi masa shari'a a birnin ba a kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ba da ƙarshe dai an yi masa shari'a ba tare da yana nan ba a shekara ta 2015 a wata kotu da ke birnin tripoli bana jin tsoron mutuwa amma idan kuka yanke mani hukuncin kisa bayan wannan shari'a ku sani cewa kashe ni kuka yi a cewar saiful islam gaddafi masana harkokin siyasar ƙasa da ƙasa sun yi imanin cewa saiful islam zai iya taka muhimmin rawa wajen daidaita lamura a ƙasar libya musamman ma kasantuwar cewa shi yana da alaƙa da dukkanin bangarori na ƙasar a lokacin mulkin mahaifinsa hatta wasu shugabannin kabilu waɗanda ba su shiri da ma'amarar gaddafi akwai alaƙa ta tunduba tsakanin su da saiful islam inda ake ganin cewa a yaran waɗannan za su iya mara masa baya kamar da kuma akwai ɗimbin magoya bayan gaddafi waɗanda su ma tabbas za su mara wa saiful islam gaddafi baya lokacin zaɓe. to sai dai masanan suna ganin cewa ba a nan gizo ke saƙa ba domin kuwa batun libya a halin yanzu ba batu ne da yake a hannun 'yan ƙasar ba batu ne wanda yake a hannun ƙasashen ƙetare inda ƙasashen da suke da tasiri a cikin harkokin siyasar ƙasar su ne waɗanda suke taimakon ɓangarori daban-daban kamar ɓangaren bengazi da ke ƙarƙashin halifa haftar ƙasashe irin su saudiya haɗaɗɗe daular larabawa da masar ne suke da babban tasiri a wannan yanki kamar yadda kuma tripoli da kewaye kasashe irin su turkiya da qatar ne suke da tasiri a waɗannan yankuna baya ga haka kuma wani abu wanda yake da matuƙar muhimmanci dangane da lamarin ƙasar libya shine tasiri da wasu bangarori na cikin gida da suke da alaka da ƙungiyoyi na 'yan ta'adda suke da shi wanda kuma da su ne ƙasashen turai da ƙasashen larabawa da basu ɗasawa da gaddafi suka yi amfani wajen kawo ƙarshen mulkin sa a ƙasar libya wanda kuma har yanzu suna da tasiri musamman a bangaren siyasar mahukuntan tripoli inda turkiya da qatar suke da tasiri inda yanzu haka bisa rahotanni na majalisar ɗinkin duniya akwai dubban mayaka na 'yan ta'adda da suka hada da 'yan da'ish da alka'ida wanda wasu an kwaso su ne daga ƙasar syria da suke taimaka ma gwamnatin tripoli wanda turkiya ta shigo da su a cikin ƙasar ta libya domin yaƙi da halifa haftar akan haka masana da dama sun yi imanin cewa kasantuwar irin waɗannan mutane masu aƙidar ta'addanci a cikin ƙasar libya abu ne da zai iya kawo gagarumin cikas da hana ruwa gudu ga dukkanin ƙoƙarin da ake yi na mayar da ƙasar a kan sahihin tafarki na demokuraɗiyya ga shi kansa saiful islam gaddafi da kuma halifa haftar hatta ma ga 'yan siyasa waɗanda turkiya da ƙatar ɗin suke mara musu baya a ƙasar ta libya jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da riga gaske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani cikon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina da na shirya shirin kuma gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sauraron mu da kuma wani ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan barka da na kasance da ku ke cewa ku tarbe ni a cikin shirin na rana.